Kakakin rundunar kasashen da ke yaƙi da 'yan Boko Haram a yankin tafkin Chadi, Kanar Mohammed Dole ya min ƙarin bayani. Za a turo kashi na farko a cikin yawan sojojin da Benin ta alkawalin za su turo nan Chadi. To su dakarun Benin idan suka shigo nan cikin gamayyar sojojin tsaron yankin tafkin Chadi, wani rawa za su taka ne a cikin wannan runduna? A cikin tsarin da an kai na kowane runduna kamar ta ɗaya da take a mora a cikin ƙasar warin take ta biyu a cikin ƙasar chadi take a bakasoda ta uku a bada najeriya ta hudu tana a jifa niger su ɗan za su zo ne domin tsaron headquarter ita multinational general sannan kuma za ta ba da tsaro da kuma rakiyar eh, ma'aikata ma'aikatan ba da agaji waɗanda za su je ayyukan su wajajen irin yan gudun hijira sannan kuma ita ce rundunar da za ta ba da bankin na gaggawa da kowace runduna da take Najeriya, Nijar, Kamarun da nan Chadi a lokacin da ake bukata. So ayyukan da za su nan idan sun zo. Kanar Muhammad Dole kakakin rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da 'yan Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi. Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Haɗin kan wannan kasashe yana da muhimmanci a wannan yaƙi da ake da waɗannan mutane 'yan boko haram in ka duba chadi kamaru jar da najeriya so shi wannan benin republic shigowansu zai ƙara dakarunmu ƙarfin gwiwa da haɗin kai domin a samu nasara a kan cikin wa'annan mutane yadda muke boda da su so su ma haɗo kansu su shigo cikin wannan tafiya zai taimaka ita benin republic tana ɗaya daga cikin ƙasashe wadda suka samu reno na faransa saboda haka za a samu haɗin kai kwarai za a samu ci gaba yadda za a samu nasara hassan mai na na muryar amurka daga najeriya